Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ɗan uwa da abokan arziki. Sirrika ne ga mai bukata wanda wannan hatimin da kake gani shine da wannan za ku haɗa ku rubuta kafa uku sau uku wato namantuwar karatu. gagarumin abin dai shine za ku ji labaran da gaba in kai sabon zuwa wannan tashi ta mai albarka ka danna masu kira sannan ka danna lambar karrawa za mu san da kai da zarar mun dora to alhamdulillah wannan sirrikan dai shine na mantuwar karatu wanda mai makarantar boko in kana karatun boko ko kana karatun arabi ko ilimi ga sanan dai in kana yi abubuwa suna tsatsaya maka kana ga mantuwan nan kasan akwai wanda Allah ya da yawan mantuwa to in kana ma mantuwa za ka samu alkalami da tawada da allo ka rubuta wannan sirrin wato ma'ana da wannan da kake so za ka iya rubuta shi amma ana so a rubuta shi ne uku sau uku kuma kwana uku za ka rubutawa da farko ku fara da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai ka ja wannan karan kai in ka gama sai ka ja arrahman rahim alquran sai ka ja karkar insanu allah mahal bayyan iya nan sai ka rubuta na hatimin gashi nan sai ka samu ruwa ruwanka mai kyau sai ka wanke amma kafa uku ake so a rubuta in dai ka samu insha Allah ka rubuta wannan kafa uku sa uku to insha Allah za ka ga buɗi na alkhairi insha Allah game da bangaren karatun da kake yi insha Allah ko na boko ko na arabi wannan taimako ne dai aka ce mu gabatar muku da shi shi yasa muka fito mana dan dawa saboda in Allah ya sa ka samu kai ma ka ba wani so in kana da shi ka bayar so shi zaka samu in kuma ka bayar Allah zai taimake ka ya ƙara ma wani abubuwa da yawa amma an kai sabon